Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda yau muke dauke da wani sabon kayataccen littafi mai taken Mr. Bello wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Da fatan za ku biyo mu tun daga farkon wannan littafi har zuwa karshen sa domin jin abin da wannan labari ya kunsa. Sunana Zainab Mai Agogo. A harabar makarantar Government Girls Unity Secondary School kwatar kwashi da ke tsakanin dajin kwatar kwashi zuwa Kusau da misalin karfe goma na safe. Daga cikin babban filin harabar makarantar na hangi ɗalibai birjik ba adadi mata ne zalla suna ta yawo wasu suna tsaye da tarin akwatunansu da jakunkunansu wasu kuma suna ta tururuwar shiga doguwar farar mota mai ɗauke da tambarin GGUSS kwatarkwashi. Gefe ɗaya kuma kowaccensu tana sanye ne da uniform a jikinta. Wasu kayan nasu light green ne riga da wando da ɗan kwali sai kuma farin hijabi. A yayin da wasu kuma ke sanye da dark green ɗan wando sai farin riga da ɗan kwali da kuma hijabi. A yadda harabar makarantar ta rikice da hayaniya da murna da iface-iface, sabili da zaka fahimci hutu ne ɗaliban suka samu. Tun ma daga yadda wasu iyayen ɗaliban ke ta zuwa ɗaukar yaransu wanda ba su yi rijista da motar makaranta ba. A yayin da wasu kuma ke fitowa bakin gate ɗin makarantar masu mashina suna ɗaukan su zuwa inda za su hau mota su tafi gida. Daga can ɓangaren na hangi wasu 'yan mata guda uku a tsaye a bakin wata bishiyar darbejiya Dukkaninsu gabansu akwai tarin jakunkuna da sauran tarkace masu yawa sakamakon wannan hutun na karshen zango ne. Suna sanye da yunifom su na NJS kuma duka su ukun su daya sai dai kuma biyu daga ciki farare ne tas sai ta ukun wacce take a tsakiyar su baka ce sulub amma bakin ta ba mai duhu bane mai haske ne wanda ke shining doguwa ce mai karancin girman jiki fuskar ta tana da fadi amma ba sosai ba tana da manyan idanuwa masu ɗauke da gashin ido zara-zara sai ƙaramin bakinta wanda yake baƙi-baƙi. A shekaru dukkaninsu ba za su gaza shekaru goma sha shida ba. Daga kallon farko za ka fahimci zallar ƙuruciya tare da su. Daga bayansu ne suka ji an ce Anisa a tare suka ga, dukkaninsu suna kallon ɗaya daga cikin seniors ɗinsu. Jidda Madaki waɗanda suke kan zana jarabawar su ta fita ma'ana wa ek saboda haka suna makaranta su ba za su je hutun ba sai sun kammala jarabawar wanda kuma ba zai yi ba sai ya tattara ya koma gida. ita ma ɗin sanye take da uniform ɗinsu na NSS. Kyakkyawar gaske ce ga ta fara ga ta doguwa mai ɗauke da dara ran idanuwa masu haske. Cikin siririyar muryar ta ce Anisa don Allah zo na ganki. Ta faɗa cikin yanga wanda hakan ya zame mata jiki. Jin abin da ta ce ya sa Anisa ta ƙara haɗe ranta kamar wacce aka aiko da saƙon mutuwa. Sabanin ƙawayenta da fuskar su ke ɗauke da farin cikin za su koma gida a yau. Cikin sanyin jiki da takun ɓacin rai, Anisa ta nufi Jidda tana faɗin SGBiya, bi kaita, ku jira ni bari na dawo. Jin haka ya sa SGB ta ce OK Ebu eh, Karbulama. Ta faɗa tana bin Anisa da kallo sannan ta mai da kallon ta ga bi kai ta suka haɗa ido suna kunshe dariya. Anisa kamar ba za ta taka ƙasa ba haka ta ringa jan ƙafa zuwa wajen da Jidda ke tsaye tana jiranta. Tana karasowa ta riƙo duka hannayenta cikin salon muryarta ta ce Anisa dan Allah karki manta da alƙawarin mu kinji ta faɗa tana sakar mata fararen idanuwanta. Gyara tsayuwa Anisa ta yi tana jifan jidda da wani irin banzan kallo a fakaice. Sanin ta ce wani alkawari kenan ta faɗa da sigar rainin wayo. Lokaci ɗaya ita ma tana sakar mata manyan baƙaƙen idanuwanta masu ɗauke da zirazaran gashin ta baƙi masu ƙara fito da salon kamanninta na kanuri. Jidda ta saki ajiyar zuciya ta ƙara riƙe hannun Hanisa tana bin harabar makarantar da kallo yadda ta ga kowa na haramar tafiya sai ɗaiɗaiku irin su ne suke hidimar gabansu cikin ƙara kwantar da murya take faɗin haba mai ani har kin manta da maganar mu nake yi kokarin saka yayanki ya so ni ko da bai kai kwatankwacin irin san da nake masa ba dan Allah ani ki taimake ni dan Allah wallahi ba zan iya rayuwa ba matukar babu Mr Bello tana faɗa idanuwan da suka cicciko da kwalla suna kokarin zubowa cikin wani bakin ciki da takaici Anisa ke bin jidda da kallo sanin ta ce oh na manta amma tun da kin tuna min zan yi kokari sosai anti jidda ta faɗa tana zare hannuwanta cikin na jidda wacce ke share karamar kwallar da ta ziraro mata murmushi ta sakarwa nisa sanin ta ce yauwa ko ke fani, amma za ki dawo ki ɗora da ss1 ɗinki anan ko a nisa bata rai Anisa ta yi sannan ta ce a'a ba zan dawo ba gaskiya Ni fa na gama da wannan karatun har abada tunda ba na shiga aljanna ba ne. Ta faɗa cikin nuna yadda ta tsani karatun gaba ɗaya. Dariya jidda ta saki cikin aji da wayewa ta ce, "Oh, Ani, wai ke ba za ki canja ba?" Ashe shi yasa ba kya shiri da Mr. Bello ko? Kuna gida ɗaya, amma kwata-kwata ku ya bambanta. Shi da baya son zama da wanda baya son karatu. Tura baki a nisa ta yi ta ce, "Ai ko da muke gida ɗaya, ba uwar mu ɗaya ba, kuma ba uban mu ɗaya ba. Babu abin da ya haɗa ni da shi. Hanyar jirgi daban, ta mota daban.

Dariya Jidda ta ƙara sakawa tana kallon Anisa wacce ke kallonta tana ƙara haɗe rai fuskar nan sai ƙyalli take yi. Haushin dariyan da ya sa ta juya za ta tafi da hanzari ta riƙo hannunta tana ‘yar dariya ta ce sorry my ani na daina dariyar kin ji ko na yarda ba ku haɗa komai ba amma dai gidan ku ɗaya za ki yi min abin da na saka ki ko. Anisa da ta waigo tana ƙara tamke fuska ta ce ni fa bana shiga harkarsa sai dai na yi wa anti Rahila magana ta yi masa tunda na ga suna shiri sosai da sauri Jidda ta ce yawwa ki gaya mata kin ji ko ga namban wayata idan kin koma gida ki kira ni ko da wayar antara hilan ne kin ji mai ani ta faɗa da sigar lallashi lokaci ɗaya tana saka mata takardar da ta rubuta mata lambarta karɓa Anisa ta yi cikin kosawa ta ce na ji ta jidda bari na tafi su bi kai tana jira na fuskar ta jidda ta shafa tana faɗin oke Anisa na gode sai na ji kiranki da sauri Anisa ta kwace hannunta ta wuce tana sikin tsaki a cikin ranta take faɗin ai sai ki ta iska na wahalar da mai kayan kara uban waye zai kira ki kan wannan mugun ta faɗa har da tsartar da yawu sannan ta ce Allah ya tsare ni da haɗa shirgi na da mara imani daidai lokacin ta karaso wajen da CSGB suke jiranta tun kafin ta karaso ta dunkule takardar da jidda ta bata ta wargar da ita a gefe tana waigen jidda wuce ta juya ta nufi hostel ɗinsu da kallon mamaki bi kai ta tace mata ai eh, bukar me aka baki kika yaga haka tsaki anisa ta ja ta gyara tsayuwa sanin ta ce lambar wayar yar wahala ce wai na kira ta idan na koma gida sgb ta saki dariya ta ce ikon allah to ki kan me anisa ta ce kan wannan mugun mara imani wanda ya baro ni da gidanmu ya kawo ni cikin wannan dajin yana cin zali na mana a tare sgb da bi kai ta suka hada baki suka ce wai mr bella muhammad ji kamshi? anisa ta kara jan tsaki ta ce bella dai dan ni ba zan ce masa Mr. Bello ba wallahi. Bi kai ta ce gaskiya Nisa ba kya kyauta wa kanki. Ina laifin Mr. Bello da kika bi duk kika tsane shi. Taimakon ki fa yayi. Da ya kawo ki makaranta kika yi karatu kika zama ya kamar kowa. Da mamaki Anisa ta kalle ta sanin ta ce na ce ya taimake ni ne ko kin ji na ce miki ina buƙatar taimako ne kin ga bi kai ta ki kama bakinki kar ki gaya min maganar banza na ce bakin mugu wanda ya kawo ni wannan dajin Allah yana cin zalina ko za ki rama masa ne domin na ga alamar kema kina cikin layin sujidda na san wanda bai dace da ku ba ta faɗa cikin fushi bi kai ta har zuƙo Anisa tana faɗin eh faɗi ki ƙara faɗa ina son malam bello kuma so na aure anisa zuciyata kullum tana zafi da takaici duk lokacin da na ji kina aibata mr bello haba shikenan kuma dan jinin ku bai haɗu ba ba kya son sa sai ki hana mu mu masu son sa mu so shi tsakanin ki da shi daban mu ma tsakanin mu daban saboda haka mu ma ki bar mu mu nuna muna son shi domin babu abin da yayi mana kuma yayi daidai da rayuwar mu Birkai ta faɗa cikin nuna masifarta har da ɗaga murya. Anisa da wata zuciya ta ciyo ta ta tsallake SGBiya ta dira gaban Birkai ta ta ci kwalar ta tana faɗin ina ruwana da sanda kuke masa ni dai na faɗa ba kuma zan fasa faɗa ba. Mr. Bello mugu ne mara imani ko za ki iya rama masa ne sai na ga karewar sanda kike masa banza kawai mara aikin yi. Ta faɗa idanuwanta sun kaɗa sun yi jajir. Birkai ta da abin da Anisa ta faɗa ya kai ta wuya sai kawai ta cako rigar Anisa suka fara dambe tana faɗin ni ba banza ba ce, ke ce babbar banza butulu mai raina alkhairi. Tuni fada ya kace mai su SGB ya ce yake ƙoƙarin raba su sai kuma sauran student ɗin da basu gama tafiya ba suka so suna raba ƙawayen juna faɗa. SGB ya ce ke faɗin haba a Anisa. bili me haka? Wannan ba girman ku bane, a ganku kuna faɗa da junanku. Anisa da ta shaƙe wuyan bi kai ta faɗi take yi a ganmu muna yi mana uban waye ya ja idan ba ita ba dama nabili take shigan min hanci da kudindine wallahi yau kafin mu bar makarantar nan sai mun goge raini tsakanina da ita Fari take tana haki tana ƙara tamke wuyan bi kaita wacce ke ƙoƙarin ƙwace kanta. Daga bayan su suka ji an ce are you stupid Anisa Bukar Bulama cike da kakkausar murya suka ji an faɗi hakan gaba ɗayan su suka waiga suna kallon Uncle Aminu da kuma Mr Bello suna tahowa. hannunsu su da na juna kamar wasu tagwaye dama duk school ɗin babu wanda bai san abota da shakuwa irin ta Uncle Aminu da Mr. Bello ba Uncle Aminu yana sanye ne da riga da wando baki da fari sai wani rufaffen bakin takalmi na fatar damu musa mr bello kuwa yana sanye ne da riga da wando rigar dark blue ce mai dogon hannu sai wandonsa blue ne amma mai haske kafarsa sanye da takalmi baki sai kansa da ke sanye da pickup dukkanin su dogaye ne masu tsorar jiki kirar maza cikakku masu zati da haiba Aminu fari ne mai faɗin fuska da dogon hanci yana da gemunsa ɗan daidai wanda yake ƙara masa kyau haɗi da zagayayyen bakinsa mai faɗi kaɗan duka ɗaliban da ke wajen suka fara matsawa jikinsu na rawa suna tsoron Ran kada a haɗa da su saboda ganin Uncle Aminu da Mr. Bello a lokaci ɗaya. Babu wanda bai san yadda suke cin ƙaniyar ɗalibai ba a cikin wannan makaranta musamman 'yan taurin kai irin su Anisa. Ita ko Anisa ko a jikinta sai ma ƙoƙarin kara rike wuyan hijabin kai kaita da take yi. Ita ko tuni ta saki wuyan Anisa tana kokarin kwace kanta. Salamatu Jibiya kuwa baya ta matsa tana zara idanu a ranta tana addu'ar Allah ya sa yanzu motar gidansu ta zo ta ɗauke ta. A gabansa suka ja birki Uncle Aminu ne ya kalli Anisa da ke wani horo 燃气。 cikin tsawa ya ce cika mata hijabinta ya faɗa hakan lokacin da yake sakin hannun Mr. Bello wanda kansa ke ƙasa yana danne danne cikin wayarsa kamar ma bai san abin da ke faruwa a wajen ba Anisa na ƙunƙuni har da kwalla ta saki wuyan hijabin Bilu kaita ƙasa ƙasa take faɗin ni dai ba ubana ba wallahi ta faɗa tana share hanci babu zato babu tsammani ta ji an buge mata baki da hanzari ta dafe wajen tana bin hannun wanda ya make ta da kallo Mr. Bello ne cikin muryar sanyi amma cike da faɗa ya ce ba uba wanke ba ko to sai dai ubanwa har a lokacin hankalinsa na kan wayar da ke hannunsa uncle Aminu ne ya rike kogo ya ce au haka ta ce Bello kanwar nan ta kafa zan ci ubanta wallahi duk da mun riga mun ba su hutu Mr Bello da ke danna wayarsa ya ce as you wish ya faɗa yana ɗago da kansa lokaci ɗaya ɗaliban wajen kowa ya fara kama gabansa wasu ma kunkunansa suka ɗauka suna nufar bakin gate jikinsu na rawa kada laifin Anisa ya shafe su domin kaf makarantar kwatar kwashi babu wanda bai san wane ne Uncle Aminu da Uncle Bello ba wajen iya cin kaniyar ɗalibai kuma babu wanda bai san wace ce Anisa Bukar Bulama ba wajen rashin kunya da kuma rashin tsoro. Jin abin da Bello ya ce ne ya sa SGBA ta ce fuska tana kallon Anisa tana mata alamu da ta bada haƙuri. Ita kanta Bello kai ta tsoro ne ya shige ta. Ganin Uncle Aminu ya isa bishiyar darbejiya ya yi tsalle ya karyo wani reshe ɗaya ya tsinke ta wata doguwar bulala ta bayyana. Kafin ya karaso, bi kaita da ya suka matsa gefe suna rawar jiki. Shi ko Mr. Bello baya ya joya yana ɗaga wayarsa. Ya daura a kunne ya fara tafiya kamar zai fita bakin gate. Cikin tsawa Uncle Aminu ya ce kneel down. Anisa ta kalle shi tana ɗaga ido sama. Irin ban ji mai kace din nan ba. Sanin rainin ta sa bai jira ta ba, ya fara zuba mata bulalar da ke hannunsa cikin kwarewa da mugunta. Tun Anisa na tsaye tana cijewa kar ta yi kuka har sai da hawaye suka fara fita daga idanuwanta. Ta duka a ƙasa tana kuka bai bar ta ba sai da bulalar ta gama karerewa a jikinta sannan ya kyale ta ya kalle ta yana faɗin wannan na bai bai kwatar kwashi ne idan an dawo hutu akwai na barka da zuwa SS1 tunda har yanzu ke ba za ki yi hankali ba banzar yarinya kawai wato ba ubanki ba sai dai nawa ko ya faɗa yana saka kafa yana shore ta daidai lokacin wata arniyar mota ta shigo cikin makarantar kallo ɗaya kowa ya yi wa motar suka gane cewa motar da za ta ɗauki Mr. Bello da Anisa ce domin duk faɗin makarantar babu wanda ake zuwa ɗaukansa a motocin alfarma sai sa Anisa Anisa da ke duke tana kuka ko ɗagowa ba ta yi ba nan an kulamini ya juya ya nufa da Mr. Bello ke tsaye yana gaisawa da direban su Malam Inuwa tuni ɗaliban makaranta masu tafiya sun watse su kuma 'yan isastire sun shiga jarabawa lokacin da Mr Bello ke gaisawa da Malam Inuwa ya ja pickup ɗinsa sama kyakkyawar fuskarsa ta bayyana hakika Allah ya yi halitta domin wata kamalalliyar fuska na hanga mai cike da kyawu da haiba farin namiji ne mai ɗauke da dogon hancinsa har baka a kallon farko idan ka yi masa zaka fahimci ya haɗa nasaba da Fulani zagayayyen sajensa baki ne ya ƙara masa kyau wanda ya yi wa ƙaramin bakinsa kwanya matsakaitan idanuwansa masu ɗauke da wasu fararen ƙwayar idanu idanu masu kyau da narkar da zuciyar 'yan mata sai zarazarar gashin idanuwansa masu tsawo da baki ga gashin giransa baki sadik hade da wani kwantaccen gashin kansa irin na fulani mr bello baya barin gashi ya taru a kansa kwata-kwata ko a yanzu ma babu cikar gashi sosai a kansa muhammad bello muhammad jikamshi kenan wanda ɗalibai da malamai ke masa lakabi da mr bello Mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda ci gaban zai kasance. zuciya shirin wet pilot